السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi sha hudu ga watan rabi'u ne sani hijiran Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da 23 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kased na ɗari biyu da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hussein muslim bin hajjaj allah maraukin sarki ya gafarta mashi karatun da fadilatun shekul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta ma malam albani har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da malam ke bi ya tattaro ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke magana kan imani domin ya fayyace ma al'umman annabi irin imanin da ake su da su ƙudurce don su samu tsira duniya da lahira allah maraukin sarki ya saka malin da alkhairi a karatun da ya gabata muna ƙarƙashin babi na casa'in da tara babu mawalatil mu'minina wa muƙata'ati gairihim babin da ke bayani akan jibintan al'amarin mu'minai yana daga abin da za a fahimci kai mumini ne a ganka kana jibintan 'yan uwanka muminai kishiyar haka to kishiyar haka muddin ya zama baka jibintan 'yan uwanka muminai jibintan ka ga wasunsu yake to alama ne daga cikin alaman rashin imani sannan wa muqata'ati him da kuma yanke alaƙa kowace iri da duk wanda ba mu'mini ba wal bara'ati minhum da kuma bayyana bara'a ƙarara da ire-iren waɗannan mutane waɗanda ba mu'minai ba akwai mu'amala da shari'a ta yadda ka yi da wanda ba mu'mini ba akwai ko mu'amalan da Allah bai yadda ba hatta ita mu'amala ce da kullum ba lalle ne sai ka da kowa ba amma ‘yan uwantaka na addini shine dole ne a matsayinka na mu'mini sai ka irin wannan ‘yan uwantaka tsakaninka da mumini ɗan uwanka don ba kai ka kullata ba annabi ne ya tabbatar da kullun da Allah maɗaukin sarki ya yi domin Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa yan uwan juna ne su mumine annabi ya ce muminai dangane da abin da ya shafi son junansu to kaman jiki ne ɗaya idan shtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma idan gaba ɗaya ta jimo a jikin mumini tana masassara duk sauran jikin sai su kawo agaji domin jin wannan ciwon haƙorinka ke ciwo sai kaga ga kaluluwa ta fito ido ya hana bacci jiki ya ɗau zazzaɓi abubuwa iri-iri su dagule maka harshe kijin ɗanɗano duk wani abu mai daɗi sai gaba ka sha'awar shi in kunni na ciwo in ido na ciwo in yatsa na ciwo in mutum na basar in ciwon ciki ne in alsa ce ballantana manya-manyan roka da suke kwantar da ɗan adam ya zube baki ɗaya ta haka annabi ya musalta su muminai da cewa kaman jiki ne guda ɗaya haka a hadisi annabi ya ce al-mu'min lil-mu'mini kalbuniyan shi mu'mini in ka kalli alaƙan shi da ɗan uwan shi mu'mini to kaman gini ne yadda aka saƙa wannan cikin wannan wancan cikin wancan suka rike juna gam yanda idan wannan bangon ya zube to akwai hadarin zubewan sauran shi yasa mumini yana kawo ma dan uwan shi agaji ta kowace irin fuska ganin cewa ba a samu tasgaro a cikin rayuwar shi ba idan ya zama kai kullum matsala take dangane da abin da ya shafi mu'minai to kana da matsala a cikin imaninka ne shi sa hadisin farko da mala ya kawo a cikin babin yace haddathani ahmad ibn hanbal qala haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'ba an isma'il ibn abi khalid an qais an amr ibn al-as qala amr al-as yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهارا yace a sarari a filin Allah Karara na ji manzan Allah yana wannan jawabi gaira sirrin ba wai a ɓoye ba ba wai a ɗaka ba ba wai a sakaye ba ba raɗa-raɗa annabi yake ba Karar ya fito ya ce ala ku saurara ku kawo hankalinku nan ku tara tunaninku waje ɗaya inna ala abi ya'ani fulanan ya ce kunga duk wani da kuke ji muke da alaka da shi na kusantakan nasaba na abota ko na wani mu'amala kowaye laisu libi auliya waɗannan ba su ne majibinta al'amari na ba inna ma waliyallahu ne majibincin al'amarina na shine Allah wasalihul mu'minina da kuma salihan mu'minai daga lokacin da kai ka zama mumini to jibintan aminantaka abokantaka soyayya tsakaninka da mumini ƙara ƙulluwa take yi a lokacin da danginka da kuke da jini ɗaya tare ya fanɗare ma addini to sai ka ga wannan alaƙa tana samun rauni alaƙan haɗuwan gari ɗaya yanki ɗaya addini ya haɗa sai ga kuma wannan alaƙan na ƙara kauri tana ƙara danko tana ƙara haɓaka sau da annabi ne ya ƙulla ta shi sa kakka dogara da kowa ka dogara da Allah kakka dogara da kowa ka dogara da addinin Allah cewa shine mafitanka duk abin da ya taso ka kyautata alaƙa da mu'amala da zamantakewa da sauran 'yan uwanka muminai don su ne gatanka to bayan da sheik ali ya nutsa cikin sharhin gaɓoɓin wannan hadisi da fayyace mana fawa'id da hadisi yake ɗauke da shi sai kawo bayani dangane da abin da hadisin yake karantarwa na alwala walbara wa ya halatta ka jibinci al'amarin shi sannan wa da wane ne kuma jibintan al'amarinsa yake haɗari ne kuma yaya dace kuma ya kamata ka zauna da musulmi ‘yan uwanka ka gudanar da mu'amala ba tare da yaudara ba a wani lokaci ne ya halatta maka ka sakaya al'amarinka da wasu domin gudun wasu al'amara wanda za mu zo mai bayanin su a nan gaba da izinin Allah me yake nufi da mudahana wanda mafi yawancin mutane a yau mudahana amanan junansu suke ci kai ka san wani abin da yake ba daidai ba ne amma saboda wani abin da kake sa ran ka samu ko abin da kake samu ko tsoron da kake ji wannan abin da ba daidai ba sai ka binne sai ka bar shi wannan mudahana ne ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un munafukai kai hankali akwai abin da zai faru ƙarara fitowa sarare ka bayyana wannan abin a irin wannan yanayi ba zai yiwu ba shine mudaratu kamar yadda muka karanta akwai mutumin da ya zo wajen annabi ya sallama da shi kafin annabi ya ba shi izinin shigowa sai faɗi wasu zafafan kalmomi akan wannan mutumin kuma da mutumin ya shigo sai a ga annabi ya sakan mai fuska ɗari bisa ɗari wannan abin ya ba sayyida aisha mamaki bayan tafiyan mutumin sai aisha ta ce haba manzan Allah jifa abin da ka faɗa kafin mutumin nan ya shigo kuma da ya shigo sai ga ka da shi faram-faram ya kuma haka na bai ce haba aisha har tunaninki yana kaiwa zuwa gani ina alfashan magana ne ya ce yana daga cikin mafi sharrin al'umma mutumin da jama'a suka guje shi saboda tsoron sharrin shi ya ce wannan mutumin masharranci ne in na fito karara na bayyana adawa na da shi karara sharri zai ci mutunci na saboda akwai mutumin da bai jin kunyan mai mutunci bai shaye da shakkan al'umma to irin wannan mutumin sai ka kafa kafa da shi har zuwa lokacin da zai sarandan cewa kai kafi karfin shi wannan hadisin da yawa daga cikin 'yan takife suna ɗaukan shi suna fassara shi da sarransu wai idan ka samu matsala da wane ko da su wane sai a ce an ta sharrun nasi sai ka ce haka yake amma koma baya ka fassara mana hadisin an gane wannan wannan zai nuna cewa ashe ma'anan da ka ba hadisin ba shine hakikanin ma'anan shi ba kai yanzu da ka fassara hadisin da haka to ana sanar da kai ka tattali kujeranka a wuta don ka yi annabi ƙariya don yi ma'annabi ƙariya ba kamar yi gama garin mutane ƙariya ba ne za mu zo mu je yaushe ya halatta musulmi ya ƙaurace wa musulmi ɗan uwan shi. yaushe ya kamata ka bayyana adawa ga ɗan uwanka musulmi kuma ba tare da ka zama sharrun nasi ba ana fahimtar wannan da kyau yanzu ka fassara hadisin da cewa in ka samu matsala da mutane ka fanɗare kai ko su wani ya zama sharrun nasi kenan su ma'awuya da sayyidina ali da suka samu matsala daga ciki ka fitar mana wane ne sharrun nasi fada tsakanin muminai da rashin jituwa zai iya yiwa a samu cin da an samu tsakanin khairun nasi ma wanda annabi ya ce khairun nasi karni sun alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum har sun yi yaƙe-yaƙe an zubar da jini an ɓata dukiya an raunata juna amma kuma still wannan hadisin bai tasiri ko ya hukunta su ba to kai waye karantar da kai fassara hadisin da haka sarrai ce sa annabi ya ce duk wanda ya man ƙarya to ya tattali kujeran shi a wuta ka kosa sai ka shiga wuta Allah madaukin sarki ya kiyaye to jama'ar annabi cikin bayanan da muka koro wajen ƙara fitar da ma'anan wannan hadisi ƙarara mun kwana inda yake cewa namazijun minal wala'i walbara ga wasu misalai da za su taimaka maka ƙarara wajen haɓaka wannan aƙida ta alwala'u walbara qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa hikayatan an Ibrahim alaihi salam yana mai bamu labarin annabi Ibrahim amincin Allah su tabbata a gare shi cewa kada kanan lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim hakika ku dinnan mu'minan nan da kuka yi imani da wannan farin jakadan to akwai abun koyi kyakkyawa da ya kamata ku koya daga annabi ibrahim wallazi na ma'ahu haka ku yi koyi kyakkyawa da waɗanda suke tare da annabi ibrahim a cikin da'awarsa izkalu li ƙaumihim a lokacin da suka gaya wa mutanensu suwaye mutanen nasu mu da ku mun san irin ci ba daɗin da aka kwasa tsakanin annabi ibrahim da mutanen shi kadai ɗauko ƙadiyyan shi da sarkin garinsu wa'azi ya je cikin wa'azin sai gaya mai cewa allah shi yake rayarwa haka allah shi yake kashewa sai ce ah, to don wannan ai mu ma muna yi malaman tafsiri suka ce sai ɗauko wani daga cikin 'yan gidan yari da aka yanke ma hukuncin kisa sai ce jika na yafe maka aka yi dariya a fada aka buga ƙafa, aka ce gaskiya ne sarki ka raya shi mutumin yana yawo a gari wani kawai yana tallan alewa misali sarki ya sa aka kamo shi aka yanka shi ya ce kaga na kashe wannan to kaga annabi ibrahim da yake kwararre ne khirriji ne daga kulliyatu usuluddin wa da'awa daga jami'ar Allah ya kware ya goge to sai koma tunda da hankali ake buga misalin to bari a buga misalin hankali sarki dama ya dade yana gaya mutanen gari shi Allah ne to Allah madaukin sarki haka yake taɗe makiyan shi su kife yasa duk wanda ya ci amala ka bar shi yana tafi zai dambali kun gano wannan da kyau ku a'a sai annabi ibrahim ya ce fa inna ya ati bi shamsi min al mashriqi kaga ranar nan to allan da ya aiko ni shi yake bullo da ita daga gabas to shikenan yanzu wannan muke son ka nuna mana kai ma Allah ne Allah ya kai mu gobe fa'ati biha minal magribi kawai ka fito da ita daga yamma hankalin kowa ya kwanta dan a san cewa kai din kai ne shi fabuhital ladhi kafar nan da nan sai fara fada fade da zage zage da ɗan kundin duman ashariya kun gano wannan da kyau ku idan ka bibiyi abubuwan da annabi ibrahim ya sha wahala da mutanen shi za ka sha mamaki lokacin da ya masu wa'azi su daina botan gunki ba irin kalmomi zafafa da mahaifin shi bai gaya mashi ba mun gane wannan da kyau ko la illam tantahi kai ibrahim wallahi in baka shiga tetayinka ba la naka zan jefe kai tsini maka albarka ba abin da bai gaya mashi ba mutanen gari su kuma suka ce kai ibrahim din nan fa ya wuce gona da iri a haƙa rami a kunna wuta a jefa shi ba abin da basu yi na taɓar gaza na cutar da shi da karo da dokokin Allah kai tsaye ba to da take ci take cinyewa shine annabi Ibrahim a ƙarƙashin jagorancin shi ya tara jama'an shi suka ce iz qalu liqaumihim lokacin da suka tinkari mutanensu ƙarara suka ce inna bura'a'u minkum mu ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma ba mu ba abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba to kaji ba wanda ya halatta kai bara'a sai wanda yake bauta ma wani Allah in kai wa mai bauta ma Allah bara'a ka zama waɗancan domin su ne suka yi ma annabi Ibrahim da jama'an shi bara'a su kuma suka yi wa mai ma Allah shirka bara'a idan ka juya sai zama ka fada ajin fa baddalal ladina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum kai da aka ce kai bara'a da waɗanda suke kafirai ne ka koma kana bara'a da waɗanda suke mumine ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. ba su tsaya nan ba sai suka ce kafarna bikum mun yi baran-baran da ku mun kafirce muku wabada bainana wa kumul adawatu kuma tsakaninmu da ku ba abin da zai gudano illa bakar adawa wal gaba da kuma kiyayya ta zuci kuma wannan ba gobe ba ba jibi ba ba gata ba abadan mun yanke shawara haka za a yi hatta tu'minu billahi wahada in kun ga adawan nan ta kare kun komo ne kun yi imani da Allah shi kadai tambaya anan adawan da kake da wanda ya imani da Allah shi kadai kai kuma ina ayoyinka da hadisanka da wa kake koyi da fir'auna ko hamana ko lamarudu ko karuna ko samiri ka faɗi wa kake koyi da shi don waɗannan su ne jagororin masu adawa da waɗanda ke kaɗe ta Allah maɗaukin sarki shi kaɗai kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa ku ji tsoron Allah kan duk abin da kuke yi karka jefa kanka cikin haɗari da bala'in da ba za ka fita ba a lahira Allah maɗaukin sarki shiryar da mu wani da ce aya ta hudu a cikin suratun mumtahana wa ƙala ta'ala fi mawalatil ansari li ikhwanihim muhajirin Allah madaukin sarki ya faɗa a sanda yake bayani dangane da irin jibintan da mutanen Madina suka ma 'yan uwansu muhajirai jibinta ta gaskiya ba dangin iya ba na baba ba komi yanzu yanzu suka zo kuma da bukatu waɗannan suka ja su a jika suka yalwata musu Allah kuma ya ce sai mun yi haka za mu zan masu imani ana fahimtar wannan Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman kaga waɗanda su ne suka mallaki ƙasar Madina garin su ne wa walidun wa ma walada garin nasu ne in sun so su ce ba za mu marabce ku ba ba ga inda za ku kwana sannan wal iman imanin da suka yi imani ne na gaskiya a hadisi annabi ya ce ƙarshen duniya in ta rikice imani zai zuke jikin shi ya tattara a madina irin yadda macijiya take shigewa rami ta zuke jikin da takure can ƙarshen duniya za a waye gari ba inda za ka je ka ga imani sai ka je madina kuma gaskiyar manzan allah ƙara tabbata take ku kalli irin yadda a yau imani ke tsallacewa domin imani yana da alaka da aiki ta kalli irin yadda tausayi yake tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da iyalinka tsakaninka da maƙocinka tsakaninka da iyayenka tsakaninka da talaka abokin mu'amalanka tsakaninka da mai kuɗi abokin hudun da kake aiki a ƙarƙashin shi tsakaninka da kowane irin mutum kaga irin yadda tausayi da amana da gaskiya da alkawari ta sallaci in ga kalli ibada yadda ake bauta ma Allah da gaske a yau mutane sun koma suna bautan Allah a tarba ta siyasa a tarba ta abin da suke so a bisa son zuciyarsu shi kuma Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin duk wanda dai ya tasa son zuciya gaba wai wannan shine abin bin shi to wannan Allah maɗaukin sarki ya batar da shi akan ilimi to ko zanga wanda zai mai wa'azi zanga ayan da zaka ja ma irin wannan talauta sashi bi Allah ni ko zanga hadisin da zaka yi amfani da shi da fiqhu wanda zai jawo mutumin da sai da ilimi ya zo ma tukuna sannan ya bata kaga ba ranar shiriya kenan inda ya bata ne a bisa jahilci ko kuskure ko rabkannuwa kana ja mai aya ta ce sadaqallahu alazim sai bi in ga ja mai hadisi sai manzon Allah salati sai ya bi amma wanda ya sani ya bata to wannan shine sahibu hawa Allah ce ya batar da shi ne a fagamniyan ilimin kuma ga wannan ba ranar tuban shi irinsa sai dai kawai ka gaya masa maganan Allah don ka yanke masa hanzari nuzuran Allah ya samu dace shi ne sai yake cewa min qablihim su ne suka rungumi imani tun kafin zuwan wanda suka yi hijira na man hajara ilaihim suna matukan kaunan duk mutumin da ya hijira zuwa wajensu har ma fa an ga baki Allah Allah ake yi ni ne za a ba wannan manzan Allah shigo manzan Allah yana kallo sai ce na hada ka yan uwantaka da wani a lokacin da mu yanzu yan uwanmu an kona masu gidaje an rushe gidajen an kashe masu iyaye da 'ya'ya da mata a san da ba ma iya ɗaukan tsoffin tufafi da ɗan sauran abincin da ya kingi a cikin tukunyenmu mu ɗauka mu ba su wani gudunmawa ka ba musulmi 'yan uwanka da aka cutar da su a borno da yobe da adamawa ina 'yan uwantakan da muka nuna lokacin da aka samu rikicin kafancan da rikicin zangon katab da rikicin yalwan shandam da rikicin garin jos da sauran rikita-rikitan kaduna da wasu ɓangarori da aka rika tara suturu da abinci da maƙudan kuɗi ana ɗiba ana kaiwa gudunmawa yau ina wannan soyayyar ina wannan tausayi a tsakaninmu ɗan uwanka ya kwana bai ci ba da ba zai yiwu ba har ana gane cewa ɗan uwa ya shiga matsala in aka haɗa a maciya an zo ana cin abinci ana jin abincin ba nama ba kifi salab za a gane yana da matsala za a bincika a maganin matsala amma yanzu makocinka ne ke allah allah matsala ya same ka ya ji daɗi maganin da na gaya muku tana kan hanyar tabbata cewa imanin ya fara tsallacewa domin duk abin da ake ɗaukan shi a matsayin biyayyen Allah ne wanda da mu muke yi yau ba a yin shi in ga yin yadda iyayenmu da kakanninmu suka rayu a cikin wannan addini mu kuma ba haka muke rayuwa ba a yanzu me ya faru jama'ar annabi ba ku san yadda waɗannan bayan Allah suka yi ba ne in baka sani ba to bari Allah ya gaya maka Allah ya ce wala duna fi su durihim hajatan min ma'oto duk abin da suka ɗauka suka bayar ba su ƙara jin buƙatan wannan abin a ransu suna da bukatan abin amma za su sauka za su bayar in sun bayar sun kau da kai a kai ba ran da zai ma gorin cewa ni nema ko ni na baka ko ni nema hanya da za ka zama ba don na ja ka a jika ba ba wannan sannan ya ce wa yi na ala an fusihim walau na bihim hasasa abin da yake mallakan kansu kuma suna matukan san wannan abin za su fifita waninsu a kan shi mun san me ya faru ɗauko abu ɗaya ya zama abin buga misali wannan zai na da mu lokacin da abdurrahman ɗan auf ya hijira zuwa madina annabi ya haɗa shi ‘yan uwantaka da ɗaya daga cikin mutanen madina cikin farin ciki da daɗin rai wannan ansari ya ɗau abokin shi da annabi ya haɗa abotan da haɗuwan yau ne ya kai shi gidan shi ya ce kalli gidan nan nawa ne kai kuma ɗan uwana ne to gidan na raba shi a tsaye zaɓi ɓangaren da kake so baba to na raba riƙe nan zaɓi kowanne kake so ya sa matan suka fito duka ya ce su duka mata na ne zaɓi wacce ka fi so in kai ne yanzu ikon ciki za ka ce ta ɗauki wancan dama ta gallabe ka mun gano wannan da kyau ku sannan ya tafi kasuwa ya ce kaga wannan hamshakin kantin to mallaka na ne rabawa tsakiya zaɓi ɓangaren da kake so ya je da shi gonan shi ya ce tawaci kai kuma ɗan na ne aka raba a tsakiya ya ce ɗauki wanda kake so kaga wannan aikin tun mutanen madina abinda suka yi kenan ba wani mutum ɗaya ne ba duka haka suka yi mutumin da ya wannan raba daidai da ɗan uwan shi idan wani muhajirin kuma ya zo roƙon arziki yake yi a ƙara bashi ɗaya da gowar rabin ya ƙara rabawa kuma mun fahimci wannan da kyau ko mutanen madina ne fa sanda annabi ya yi hijira ya isa garin madina bayan 'yan kwanukan da ya a uba kafin ya iso gari yana zuwa ya ce zai masallaci inda taguwan shi ta zo ta kwanta ta zauna masu wajen suka ce su sun bada kyauta wannan abin da annabi ya nuna mana ya karantar da mu na 'yan uwantaka yana nan ko ya tsallace kwana nawa da isan annabi mutanen suka bayyana irin wannan imani da gaske kan yan uwansu mu haka muke tsakaninmu da Allah yanda mugunta ya yi yawa cikin hasada da ƙyashi da ƙin juna da yin mugun fata da alkaba'i imu-imu saboda ne kun bayyance wannan da kyau ko? saboda me ina yan uwantakan da Allah madaukin sarki ya ce in ba mu yi ba mun kaɗe wannan ba shine kaɗe wanda muka shiga ba ku ga irin yadda kafirai suke yanda su ga dama da watan da mu annabi ya ce yushiku an ta ta da'a alaikumul umam kamata da'al aklatu ila kasatiha iris ya rage annabi ya ce lokaci zai yi al'ummomin duniya za su yi fawon za su yi waso su a kanku irin yadda ka ga wata na waso su a farantin abinci irin yadda ka san mata su tasa farantin fate yadda suke yi galgala shi hadisin manzan Allah ya tabbata ya gazgata lokacin da turawan mulkin mallaka suka yi galgala duniya faransa ta ja ingila ta ja belgium suka ja yan kaza yan kaza ko ina suka ja suka fatattaka kasashen musulmi suka ɗibi abin da suka zo su ɗiba na arziki suka kama wanda suke son su kama na bayi suka tozarta mu suka wulakanta addininmu ka je ka ga abin da suka yi a bagada da lokacin da suka kayar da gwamnatin musulunci a ƙarƙashin makircin wazir ibn al'alƙani ɗan shi'a da ya ci amanin gwamnatin musulunci ya mara mata tar baya a rana ɗaya sai da aka kashe musulmi miliyan ɗaya sai da tekun dujila ya koma ya zama jini fatau da jinin musulmi sai da aka ɗibin littattafan addini na musulunci aka zuba aka yi gada da shi zubawa ake sai da teku ta ciko aka rika takawa ana wucewa manzo Allah ya gaskiya ko bai yi ba yau abin da ke faruwa tsakaninmu ƙaunan juna ne ko ko ƙiyayya jiyan da kafirai yau suka yi galgala mu da sai dai su ɗibo farmaki da hari da bama-bamai su zo suna harbi da kansa a ƙasashen musulmi yau ko musulmi da musulmi ne ke yi tafi siriya yanzu kafiri ba ruwan shi da ya zo ya harba sai dai ya baka ya ba ɗan uwanka ya ce ku harba mu gani in kuka yi harbin ya ga kun daɗe ba ku ƙarar da kanku ba sai ya zo da jirgin sama yana yayyafa muku ba ma bamai ya kashe wannan ya kashe wannan hadisi annabi ya yi gaskiya ko bai yi ba ji abin da ke faruwa a lebanon kalli abin da ke faruwa a iraki tafi afghanistan jika kashmir in ka zo afirka haddis bila haraj kafiri zai kera makami ya kira ka ya baka ya ziga ka kan dan uwanka ya tunzura ka kana ganin in ga kashe shi kayi ma Allah hidima duk wannan yana fassara hadisin annabi ne irin yadda kafiran duniya za su yi galgala mu sakamakon ƙin juna a yau in ka samu ɗan shi'a irin yadda yake ƙin ahalus sunna yake ƙin gwamnatin musulunci ta saudiya bai ƙin kafiri da gwamnatin kafirci ta amerika haka an gane wannan da kyau ku me ya haifar da wannan shine sallacewan imani ta hanyar kirkiro bidiyoyi kirkiro sarrai abubuwa na ɓata addini kowa ya ɗauki gwargwadon abin da zai yi domin ya ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalleri yadda waɗannan mutane suka sadaukar Allah ya ce wa mai yoka nafsihi duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya mabaiwa mummunan azababbiyan jarabarbiyar rowan nan da tema kanta a rai Allah ya dan kufar maka da ita fa ulaika humul muflihun ire-iren mutanen da suka samu kansa a duniyan wannan baiwa na ba su da koro ba su da rowa ba su da ganin kyashi to waɗannan su kaɗai ne za su rabauta duniya da lahira Allah madaukin sarki ka sa muna cikinsu ta mafa mu ne sai mun nisanci handama da babakere yanzu mutumin da ya handame na wani zai dauki nashi bayar mutumin da aka bashi amana ya tsere zai dauki nashi ba wani mutumin da aka aje ya sace zai dauki nashi ba wani waɗannan ɗabi'un sai mun kula da su kuma wallahi sai mun bar su wannan abin da ke cikin ranmu na san abun duniya shine mu. dan a wancan hadisi sabai suka ce amin qillatin nahanu yawma idhin ya rasulullah wai mu yan kaɗan ne da kafirai za su yi mana irin wannan wacika tashi? annabi ya ce bal antum kasirun kun ma fi kowa yawa kun fi kowa tasiri walakinnakum gusa'un ka gusa isaili. sai dai takaici kun zama irin yanda kasan karmami da tarkace wanda kwazaro ruwa ya kwashe yi can ku duddufi da shi ba ku da amfanin kawomi kuna da yawa amma yawan shirme kuna da adadi amma adadi mara amfani kuna da dukiya da ilimi amma bin ya tsina na muku komi yawa kasan nan waɗanda ake lissafawa sun bi kowa kuɗi kalla za ga da musulmi cikinsu amma har yau addinin musulunci maraya ne har yau jihohin da ake ganin matalauta ne jihohin musulmi ne musulmi ne zai ɗauki hannun shi ya rattaba ya ba kafiri aiki ya hana musulmi ya ce wai wancan ne fi dacewa ya fi cancanta ai wannan ya riga ya faɗi jarabawa bai cancanta ba cinda da yake zagin annabi Cinda ya kafirce ma Allah Cinda da ya adawa da imani da ranan ƙarshe wajibi ne in bai ci ba cinda da kai kake kan kujera ka sa mai shi ma ya ci in wajen gwadin tsawo ne ka yanki ƙorinka ka jona mai ya tashi sama ko wajen menene kai ma dan uwanka musulmi saboda annabi ya ce mu wajen kaunan juna da tausaya ma juna kal jasadil wahid dan mai ba za mu jiɗinci al'amarin ƴan uwanmu ba ɗan uwanka ne ke ƙoƙarin ka shiga matsala har ma ya cinna maƙiya a kanka nabi ya ce musulmi bai cutar dan uwan shi musulmi la yazlimuhu wala ya wala ya haqiruhu duk waɗannan ɗabi'un in kana da su a kan yan uwanka musulmi ka tabbatar kai ba musulmin ba ne, in ko musulmin ne to musulunci kake ɗan jabu mu gyara imanin mu jama'a manzo Allah ya riga ya gawa mana komi ni ƙoƙari mu ci moriyan wannan al'amari wallahi alazim akwai ɗaukaka a cikin shi ai mun ji abin da mu gera, ya gaya ma ristin ko Allah ne ya aiko annabi da addinin gaskiya wannan addini na gaskiya duk wanda ya bi sai Allah ya daga shi haka duk wanda ya ja da baya akan karantarwan addinin sai Allah ya kaskanta shi abin mamaki bai zan abin mamaki ba a ce an fito an yi aron gama tsakanin soja dubu talatin sun fuskanci soja dubu ɗari uku sun watsa sun wargaza sun kwace garinsu kowane sojan arna ɗari uku musulmi ɗaya ke tunkarin shi ba uku da ɗaya. haba jama'a wannan ƙarfin imani ne da son juna da kuma nisantan kwaɗayi don ba abin da ba kwaɗai ta masu na abin duniya ba sun bi wannan kwaɗayi Allah madaukin sarki ka cire mana kwaɗayi da sarrai da ƙin ƴan uwanmu Allah madaukin sarki ya kiyaye ai waɗannan misalai guda biyu sun isa an buga mana misali da annabi ibrahim an buga mana misali da sahabban manzan Allah yi. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce hukuma mawalatil usati wal mubtadi'i menene hukuncin a matsayinka na salihi ka rika mu'amala da jibintan al'amuran fasikai masu laifi menene hukunci na kai a matsayinka na musulmi ɗan sunna ya zama kana mu'amala da alaka da jibintan yan bid'a menene hukuncin wannan malai ce idan ijtama'a fi ar-rajul wahid khairun wa sharrun wa fujurun wa ta'a wa ma'afiya wa sunna wa bid'a wai mutum ɗaya ne shi wannan mutumin an samu tarakumi taron dangi shi dai mutumin alheri ne sannan shi ɗin nan mutumin sharri ne shi ɗin nan fajiri ne shi ɗin nan mai ɗa'a ga Allah ne shi ɗin nan mai aikata saɓo ne shi ɗin nan ahalus sunna ne a lokaci ɗaya ɗan bida'a ne shi kaɗai da waɗannan musibobin yana bara yana karuwa kenan mun gano wannan da kyau ku shi dai kuma shi ke tare da waɗannan tsiyatakun mala ce istahaqqa walati, alwalati mawalati, almawalati wasawabi bi kadari ma fihi minal alkhairi to irin wannan zaka jibince shi gwargwadon alkhairin da yake tare da shi sannan zai samu lada gwargwadon irin aikin da yake na alkhairi idan ka je wajen khawarij sai ce kakka kalli sunnan shi da ɗa'an shi da alkhairin shi kalli sharrin da saban da bid'an da kaza ce kafiri ne idan ka zo wajen ahalus sunna waɗanda ke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko sai ce ka kalli sunnan ka kalli alherin ka kalli ɗa'an sannan ka kalli bid'an ka kalli sun kalli kaza wanne ne ya furin jayi wanda ya furin jayi sai ka hukunta shi da wannan domin a ka'idan mu alheri aka ce mu kalla ba sharri ba an fahimci wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace wasta haqqa min al muadati wal iqabi bi hasabi ma fihi min sharri irin wannan mutum ya cancanci ai adawa da shi ai mai uquba gwargwadon abin da ke fara da shi na sharri in yi zunubi a kama shi a hukunta shi ai wata rana wani mutum ya sha giya a zamanin annabi fa aka samu ɗan giya aka kamo shi aka kawo shi gaban annabi annabi ya tsule shi bulala arba'in wata rana a ƙara kamo shi wata rana a ƙara kamo shi wata rana a ƙara kamo shi annabi ya mai bulala sai wanda daga cikin sabai ce amma kaji kunya kullum sai an bulale ka ɗan giya annabi ya daka ma wancan tsawa ya ce karka taimaki shedan a kan shi Nan daga ran da ya ga kowa kyaran shi yake yi to zai daina jin kunyan ma an gano wannan ya yi laifi sai ku tare gaba ɗaya ku je ku zauna da shi ku mai nasiha wana kake haka ba muna son ka muna ƙaunanka ka daina wannan abin da kake yi gobe in ma shi ɗin ya yaudare shi zai yi to zai je yi ne cikin kunya kuma wannan san da za a yi mai gwargwadon nagartan shi za a kama shi a hukunta shi sakamakon wannan laifin da kuma yayi tamamu abinda aka wayi gare ya yi mana na makirci an samu da yawa daga cikin sun ɗauko ɗabi'a ne na khawarijawa ne duk wanda ya laifi to an kulle mai ƙofan tuba shi kuma Allah ne ke da makullin ƙofan tuba ya ce buɗe take ko ba zai rufe ta ba har sai ran da rana ta ɓullo daga yamma to kai da ka kulle ma kowa ƙofan tuba shin ina ranarka da ta bullo daga yamma har yake cewa in dai wane ne ba zai tuba ba an gano wannan kagarintan kujeran da tafi mutum ƙarfi ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace faqad yajtami fi shakhs wahid mujibat alikrami wal ihana zai iya yiwa mutum ɗaya abubuwan da ke tabbatar da a girmama shi kuma a tozarta shi a lokaci ɗaya mutumin kirki ne da zai zo a ce mara balale marhabin a tsima mai faro-faro ya haye farar tabarma da mutumin kirki ne akwai kuma shi ɗin nan dai kuma zai zo wani waje a ce tar da zuwanka ina ɗan wanka wanke shi bulala tamanin kuma wancan dai shi ne wannan ya danganta ga yadda mutum yake fayyashta mai min haza wa haza ya ce wannan zai a kan shi ai mai wannan kuma a mai wancan misali sai ce kallus kamar farawo ɗan fashi alfakir wanda ya zama talaka yadda yadahu li sarakatihi za a yanke mai hannu sakamakon satin shi wa yuta min baitil mali sai kuma a ɗibo daga bai malin ma ya fihi li hajatihi abin da zai biya mai bukata wa ya tasaddaqu alaihi kuma a bashi sadaka tab in ba imani ba wanda ce a ah, wai malam kaga bakin da kyau kuwa barawon eh kai ayan gina ka a ɗabi'an khawarij ne laifi kake kallo baka kallon alkhairi yana daga abin da aka je aka kiɗima aka tsorata aka firgita mutanen kudancin ƙasar nan da shi jama'ar annabi an nuna musu ai gwamnatin musulunci ai shari'ar musulunci ai dokan Allah cikin Kur'ani da sunna daga kayan sata kawai sai a ce kai da ko adda sai a sare mutum hannu mu ma musulma haka muka fahimta amma da an karantar da su an bayyana musu ne musulunci ya kunsa ya tattara kan wannan za su yi wannan mummunan fahimtar da za a biyo barawo ihu barawo ana zuwa ga kama shi ba wanda ya ce ka bige shi ba inda aka ce a bige shi in ka bige shi kuma wata matsala ne na daban ya je a yanke mai hannu in ya tabbata a yanke hannun a ƙarƙashin gwamnatin musulunci sai kuma ya ƙaran ku kun bige shi mun gano wannan ba wanda ya sa ku don ku ba alƙalai ba ne sai a rike shi sai a miƙa ma hukuma shi sai a bincika a ina yi satar ai ka ɗakin ne a buɗe ya shiga hankali kwance ya tattaro ma ɗan littattafan da suka kai nisabi aka kama shi to sai a sake shi kai kai sakaci alkali ya sa ɗan wanka ya ɗan mammare shi a rarran kwashe shi a kyale shi ba za a yanke mai hannu ba saboda kai kai laifi ka ɗakin ka buɗe da aka bincika sai a ga ai amintacce ne a wajen ɗan gidan ne ko dama yana da amincin shiga wajen sai ya balla ya shiga ga ɓallawa yi amma shi amintacce ne in an kama sai dai wani horon amma ba yanke hannu ba lalle ya tabbata ya yi satar kuma da ya satar sai aka bincika sai aka samu a halin da ake ciki hali ne na yunwa da matsaloli ya tirsasa shi har yi haka don kar ya shiga halin tagayyara nan ma ba za a yanke mai hannu ba sai aka bincika lalle satan da ya yi ɓallawa ya yi kuma shi ba amintacce ba ne kuma ana cikin wadata bai da wata matsala da ƙarfin shi da lafiyan shi da hankalin shi da tunanin shi da komai na shi ya je wancan satar tun an kama sai a bincika anya ba tarsasa shi aka yi ba ba an mai dole ba ne an ce in bai satan nan bai na cikin matsala sai aka gano a eh, haka to sai a kyale shi a ce jika ko yana da taban hankali ko wani abu kai kafin fa a yanke mutum hannu a gonatin musulunci aiki ne ba ɗan ƙarami ba tawa mutane ɗauka suke kawai ana kaba gwamnatin musulunci za a fara bin mutane da lauje ana yanko hannayensu ana yanko hannaye ana ke faɗin wannan kai baka ga yadda aka sa doka da ƙa'ida kafin a kama zina ba kai kuwa wani irin laifi za ka yi ko wani irin wauta ke tare da kai mutum yana zina har mutum hudu zo su gan shi shi wani irin mutum ne wannan kuma wani irin rashin sa'a yake ciyaka. ko kun gano wannan da kyau ko duk wanda aka buga sakamakon zina zamanin annabi ko aka jefe su jama'a su suka kawo kansu ba wanda bincike ya kama shi duk waɗannan dokokin an kawo su ne a kare mutuncin mutane wallahi waɗanda suka bayyana adawa da gwamnatin musulunci da sun san menene shari'ar musulunci da sun yi zanga-zangan ƙasa baki ɗaya akan cewa sai an kama gwamnatin musulunci an gano wannan ta ma an je kudu an ce wai mutum na jima'i za a jefe shi mutum ce a ah! domin shi ɗan kudu zina a wajen shi kamar shan ruwa ne kowa ma na yi kuma da kowa don yanki ne na ba doka kun gano wanda da kyau ko idan mutum ya burin ƙasa kawai sai ya zina da uwar shi a a nan jihar ma an taba yi an fahimci wannan uwa ce mijinta uban ɗan ya tafi gona yarsu ta tafi makaranta shi kuma ranar bai je makaranta ba sai yana wanki a tsakar gidansu uwan sai ta shigo dai ta ja shi ɗaki kawai suka fara lalata yana zina da ita uwar shi fada ta haife shi sai take ce mashi kafi ubanka karfi sai ce wallahi haka ma kanwana ta faɗa mu <laughs> kaga wannan ba karamin jarababbe bane ya hau uwa ya hau kanwa shi ma uban haka yake kenan ya hau uwan ya hau yar gidan kawai ana circulating iskanci ne to irin waɗannan mutanen ne zaka je ka ce wanda ya zina mai bulala su ga su fahimce ka kaga sai kai dogon shari kun fahimci wannan misalin waɗannan mutanen fa kuna rayuwa ƙasa da su ba ku yi baya to musulmanmu ma sun gane ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin misali a dokan musulunci akwai tsari ku ne kuna zaune sai aka koro barawo ihu barawo yana zuwa sai biyu daga cikin sai suka mige suka rike shi ko kuna zaune kuna kallo wani daga cikin waɗanda suka koro shi yana zuwa sai fille mai kai sai aka kama shi a kai shi kotu ana zuwa gaban alkali ya tabbata ya kisan kai a eh, za a kama shi a ji a kashe shi biyun nan da suka rike mai hannu su kuma godokan musulunci za a kama su a kai su gidan yara ɗaurin rai da rai don sun rike shari'a mutu su ma za a rike su hasu mutu ku ukun da kuke zaune kuke kallo ba ku hana wancan mugun abin da waɗannan masu riƙewa suka yi ba ba ku hana wancan da ya zo da takobi ya wancan aika-aikan ba ko kuma alƙali zai sa tsire muku idanuwanku domin kun ga munkari ba ku hana ba ibn alƙayi mai faɗi wannan bayani a cikin littafin turkul hukumiyya yanzu musulmi ma sun san wannan in gaba da wannan zai ce nan malam ya hana mu dukan barawo ya sa ta ta takalmi a masallaci ai kana kama shi dumu-dumu sai kira 'yan banga ka ce ga kayan ku na ruwanka su kuma zai sai ma jami'an tsaro ga kayanku a ji wajen alkali a ce ga kayanka shi kuma alkali shi aka ba dama ya kai shi gidan maza ya adana shi na ruwanka kadai inda ya halatta kai gwagwarmaya da barawo annabi ya baka ya ce in ya shigo ya nemi kwace abinka annabi ya ce kakka shi in ya zage dantsi annabi ya ce ka zage naka ya ce in ya kashe ni fa annabi ya ce ka yi shahada in na kashe shi fa annabi ya ce kakar banza zahaba damuhu hadara mun gano wannan da kyau ku kun ga wannan matsalolin wallahi sai mun san su kuma ba mu da inda za mu san su sai a cikin nan amma ya lalasa mafi yawancin mutane sun mai da addinin musulunci kawai dan cika ruga duk wanda yake son ya cimma wasu manufa nashi na rayuwa sai ya makale a cikin inuwan addinin don wancan manufa ta tabbata kare ba don gina addinin ba Allah ya raba mu da yan cika ruga to shine sai mala yake cewa wa yuqa min baitil mali ma yukfihi li hajatihi za a ɗiba a bashi abin da zai ishe shi a cikin baitul mali wa saddaƙo alaihi kuma a bashi sadaka haza huwa al-asl alladhi ittafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaa wannan shine asalin abin da ahlus sunna wal jamaa suka tabbata kan shi kun san Allah daga lokacin da ya zama kana karanta fatawa a zuciyanka kana fassara nassi da ra'ayinka kana hukunta mutane da tunaninka za ka waye gari a lahira ka rasa inda za ka zauna sai wuta domin ba ƙidan ahalus sunna kake a kan shi ba mutum ne fa ya zo gaban annabi ya ce ga abin da ya yi ya sumbanci wata mata da ba shi ba annabi ya shuru bai ce mai komi ba sai aka yi sallar la'asar aka dawo annabi ya ce ina mai fata wannan na ɗazu ya ce gani nan ya manzan Allah annabi ya ce da kai muka yi sallah ɗazu ya ce eh ya ce Allah ya fi maka in yanzu ne sai ka ce a'a ana ma bayan masu laifi ne ana kare su ba goyon bayan masu laifi yake ana kare su ba ya danganta wani zai ce aka yi wannan fatawar kenan kowa ma ya je aikata sabo ai in har ka iya karfin halin aikata sabo ya nuna cewa imanin kaɗan jabi ne ya kamata a karantar da kowa wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce hal ya kulu filma walati mu'amalatul kuffari fil umuru duniyawiyya shin yana daga cikin al'amarin jibinta a same ka kana mu'amala da kasare cikin al'amarin yau da kullun na duniya siye da saidawa harkan sifiri da sauran mu'amalolin yau da kullun a same ka kana da waɗanda suke kasare ne shin wannan jibinta ne gare su mala yace dallatin nususus sahiha ala jawaz ta'amuli taamul ma'al kuffar fil mu'amalat dunyawiyya nasoshi ingantattu sun zo sun tabbatar da halaccin mu'amala da kafirai dangane da abin da ya shafi al'amuran yau da kullum kama sa'ilil bai'i wa shara kamar siye da saidawa wa ijar da kuma ijara walisti ijar ko kai ka ɗauke shi ɗan ƙwadugo ko shi ya ɗauke ka ɗan ƙwadugo walisti ana bihim inda alhajati wa darura kuma inda bukata zaka iya neman taimakon kafiri kafiri ne likita ko kafiri ne wanda yake malami ne da yake da ilimin boko ko kafiri ne wanda yake da ƙwarewa kan wata harka zaka iya zuwa gare shi domin wannan bukata ta ka tabiya ala an ya kona zalika finin tsakin dayyik za ka nemi taimakon shi ne a yanayin da ka shiga kunci wa Allah ya zurru bil islami wal musulmina kuma wannan mu'amalan da za ka yi da shi kar ya zama za ta cutar da musulmi da kuma musulunci faƙadista a jaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abdullahi bunu uraikut hadiyan jirya khirriyan annabi ya ɗauki abdullahi ɗan oraiqit wanda shi masanin hanya ne don ya nuna ma annaba hanyar haibara wannan ya zo cikin sayul bukhari lamba na 2263 wal khirrit huwa al khabir tariq shi ƙwararre ne wanda ya san hanya wasu ka ce wannan mutum ne annabi ya ɗauka ya nuna mai hanyar madina sanda zai yi hijira sannan wara hannun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama dir'ahu inda yahudi annabi ya ba da jinginan silken shi wajen ba yahude fi sa'in min sha'irin ya ansa sa'i na sha'ir wa ujira aliyyar radiyallahu anhu nafsahu lil yahudiya kuma sayyidina alwatarana ya taba zuwa yema wata ba yahudiya kwadago yamtahinu halma yana ɗigo mata ruwa min albi'iri a cikin rijiya bin mutahil laha sitta ashara dalwan ala dalwin bitamrin duk guga ɗaya to dabino ɗaya mun gano wannan duk gu sitta ashara dalwan ala dalwin bitamra mun gano wannan da kyau ko duk guga ɗaya dabino ɗaya guga sha shida dabino sha shida shi ne ce lahasitta ashirar dalwan guga sha shida kullu dalwin kowane guga ɗaya da tamratin dabino ɗaya dabino sha shida a kan jawo guga nawa sha shida haka su halar za su ci ma'ala ya ce wa ƙadista anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil yahud alladina kano fil madina fi qitalil mushrikin akwai lokacin da annabi ya nemi taimakon yahudawa a madina don a yaƙi mashirkai wasta ana bi khuza'a didda kuffar ƙureshin kuma annabi ya nemi taimakon kafiran a akan su taimaka mashi akan kafiran ƙureshawa wa kullu kulluhu la yu'athiru alalwala'i walbara walai wal wannan bai tasiri akan alwala walbara wal bara' fillah ala an يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين muslimina bi amma akan cewa kafirai su ladabtu da ladabdan zama tare su kiyaye abin da yake na haram su kiyaye abubuwa iri-iri da mutuncin musulmi wa Allah ya da'o ila dinihim kuma ya zama ba sa wa'azi cewa a shiga addininsu kun gano wannan ba sa wa'azi a shiga addininsu sam su ne kafiran da za a wannan mu'amalan da su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum